Ka ke magana. Akan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has biyar a gajeren zango. Masu sauraronmu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Rediyo da Marhaba Rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki da ke Washington DC. muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar ranar 24 ga watan Janairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga sahabu imam ɗauke da labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Libya ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da kamfanonin mai na Total Energies daga ƙasar Faransa da kuma ConocoPhillips na Amurka na tsawon shekaru 25 kan kuɗi dala biliyan 20 jari daga ƙetare, in ji Firaministan ƙasar Abdulhamid Al ba. Reshen kamfanin mai na Libya da ake kira Waha, wadda ya sanya hannu a madadin ƙasar yarjejeniyar za ta bunƙasa mai da ƙasar take haƙowa zuwa ganga dubu ɗari takwas da hamsin a kowace rana wadda zai samar da kuɗi dala biliyan ɗari uku da saba'in da shida a tsawon lokacin kamar yadda firaministan ya faɗa a shafinsa da ke dandalin x wata majiya kusa da kamfanin mai na libyan waha ya ce ƙasar tana haƙo kimanin ganga dubu ɗari uku da arba'in zuwa dubu ɗari hudu a kowace rana Haka nan kamfanin ya sanya hannu kan kwarya-kwaryar yarjejeniya da babban kamfanin mai daga Amurka Chevron da kuma ma'aikatar mai ta ƙasar Masar a lokacin wani bikin baje koli ta fuskar makamashi da Libyan ta yi a birnin Tripoli. Asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a takaice zai kai ziyarar aiki ƙasar Gabon cikin watan gobe. A wani bangare na aiki da hukumomin ƙasar duk da cewa babu zancen karɓar rance da aka yi tsakanin ƙasar da asusun a hukumance. kamar yadda wani kakakin asusun ba da lamunin ya faɗa a jiya juma'a gabon tana ƙara dogaro kan samun rance daga hukumomi masu hada-hadar kuɗi daga yankin ko da shi kamfanin auna ƙarfin tattalin arziki na ƙasashe da ake kira finch ta ya ce ƙasar ta rage karɓar bashi bayan da kamfanin ya rage ƙarfin wasu masu baiwa ƙasar rance daga ƙetare Thierry Minko wadda a farkon shekarar nan aka naɗa ministan kuɗi da tattalin arziki na ƙasar Gabon ya faɗa a farkon makon nan cewa ƙasar za ta aiwatar da shirin haɓaka tattalin arzikinta tare da taimakon asusun ba da lamunin kuma aka ƙarfafa shawari tsakanin sassan biyu. Wani kakakin asusun ba da lamunin wato IMF a takaice da turanci ya ce sabuwar gwamnatin ƙasar ta gabon ta ƙarfafa shawarwari da asusun tun bayan da ta aiwatar da wani garan bawul shugaban yan hamayya a uganda bobi wine ya faɗa a yau asabar cewa an kai matarsa asibiti kuma tana can har yanzu sakamakon farmaki da sojoji suka kai gidansa suka shaƙe matar kusan suka tsiraice ta bobi wine mawaƙin zamani da ya rikide zama ɗan siyasa baya gidan tun bayan da ya tsere daga wani farmakin farko da jami'an tsaro suka kai gidan nasa jim kaɗan kamin hukumomin zaben uganda suka ayyana shi a zaman wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi ranar sha biyar ga watan nan na janairu Bobby Wine dai yanzu yana ɓoye. A cikin dare sojoji da ƙarfin tsiya suka ɓalla ƙofofi suka shiga gidansa da ke Kampala suka doki ma'aikata kamar yadda Bobby Wine ya faɗa a saƙon da ya wallafa a shafinsa na dandalin X. Babban hafsan sojojin Uganda Muhuzi Kainerugaba wadda kuma ɗan shugaba Yoweri Museveni ne ya faɗa jiya Juma'a cewa hukumomin ƙasar sun kashe magoya bayan jam'iyyar Bobi Wine jam'iyyar da ake kira NUP a takaice su talatin kuma ta tsare magoya bayan jam'iyyar dubu biyu. Hukumomi dai ba su tuhumi Bobi Wine da wani laifi ba. Duk ƙoƙarin da aka yi ta jin eh, domin jin ta bakin wato kakakin sojojin Uganda Chris Magezi bai yi nasara ba. a ranar alhamis dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damuwa kan kame da kuma tarzoma da take shafar 'yan hamayya a uganda to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan washington dc Yau Asabar Rasha da Ukraine sun tashi daga shawarwarin neman kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu a zaman da Amurka ta shiga tsakani aka yi a birnin Abu Dhabi ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba bayan da rashin ta kai hari a ukraine cikin dare wadda ya jefa mutane fiye da miliyan ɗaya cikin duhu yayin da ƙasar take fuskantar matsanancin sanyi sanarwar da aka bayar bayan taron bai nuna an cimma wata yarjejeniya ba amma hukumomi a moscow da kuma kiev duka sun ce a shirye suke a yi zaman shawarwari nan gaba A saƙon da ya wallafa a dandalin sada zumunta shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce sakamakon zaman da aka yi duka sassan biyu sun amince su koma su gaya wa shugabanninsu abin da aka tattauna a kai da zammar tsara shawarwari na gaba. Ya ƙara da cewa za a sake zama wata cikin makon gobe. Wani kakakin gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ce a karon farko jami'an Rasha da Ukraine sun yi ido biyu abin da ya yi wuya tsawon kusan shekaru hudu na fara wannan yaƙi bayan da rashin ta aukawa ukraine a birnin minneapolis na jihar minnesota amurka mutumin da jami'an shige da fice na amurkan suka harba yau asabar ya mutu kamar yadda jami'an jihar da na tarayya suka faɗa wanda shi ne mutum na biyu da jami'an tarayya suka harba suka kashe a birnin da ke arewacin amurka mutumin wanda ba a bayyana wane ne ba hukumar kula da harkokin cikin gida na amurka ta ce yana da bindiga da kurtun albarusai guda biyu wani bidiyo da ake yada kafofin sada zumunta kuma wasu tashoshin talabijin suka nuna an ga mutane da suka rufe fuskokinsu sanye da sulke suna kokawa da wani mutum a wani titi da kankara sai kuma aka ji karan bindiga a bidiyon kuma an ga mutumin ya faɗi ƙasa sannan aka ji ƙarin harbe-harbe gwamnan jihar minnesota tim walz ya yi kira da a kawo ƙarshen matakin gwamnatin tarayya na yaƙi da baƙin haure a jihar ba tare da wani ɓata lokaci ba a sako da ya wallafa a shafinsa na x gwamna tim walz ya ce ya yi magana da fadar white house bayan wani mummunar harbi mai tada hankali da jami'an gwamnatin tarayya suka yi a safiyan nan in ji gwamnan tilas shugaban ƙasa ya kawo ƙarshen wannan aiki in ji shi jami'ai a matakin ƙaramar hukuma a yankin a wani sako da suka wallafa a kafofin sada zumunta sun kira jama'a su kai zuciya nesa kuma su ƙauracewa inda wannan lamari ya auku. Labaran duniya kenan da sahabu Imam Aliyu ya karanto mana. Yanzu za mu shiga fagen rahotanni. An gudanar da taron ƙarawa juna ilimi akan allurar rigakafin cutar kansar al'aura ko na mahaifa da na nonon mata daga 'yan shekaru tara zuwa goma sha hudu. Mata dubu hudu sun karɓi allurar, dubu takwas kuma sun yi rajistar sunayensu. Ƙarƙashin ƙungiyar Cidimuk ta dattawa da sarakunan gargajiyar Kamaru. Kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Muhammad Awal Garba. Okay. bayan an kammala taken kasar jamhuriyar kamaru ne sai aka ci gaba da gudanar da taron da kungiyar sidimik ta kasar jamhuriyar kamaru wanda ke jagorantar limaman kasar da kuma da tabai na kasar jamhuriyar kamaru da ma sarakunan kasara ka tun aka shiga taron kai tsaye domin wayarwa al'umma muhimmancin allurar rigakafi na cutar daji ko kuma kansa na mama da na al'auran mata wanda yake kama su a mahaifa ɗaya daga cikin wanda ta kaddamar da taron ta yi bayani kamar yadda yara 'yan shekaru tara zuwa shekaru goma sha hudu ake gudanar da irin wannan allurar kuma sama da mutum dubu hudu ne suka karbi wannan allurar musamman a jihar littoral na kasar jamhuriyar kamaru kuma yanzu haka sama da mutane dubu takwas ne dai yanzu haka suka yi rijistan sunansu domin kaddamar da wannan allurar ta mana bayani kamar haka wannan taho yana lute don kansa jikol da de l'utérus Des cancers de, de la gorge, plusieurs cancers, notamment qui sont causés par le, il y en a causé par le HPV. Human papillomavirus qui cause un cancer du da On vaccine ana daukan shi a fashi à partir de har sha hudu. Manyan mata suna iya su dauka amma vaccin un nan payant. Ça se prend en pharmacie, amma pour les enfants en un gratuit. haka zalika malam labaran dauda shi ma ɗaya ne wanda yake gudanar da bayanai filla-filla akan wannan allurar ga abin da ya ce. Eto eh, wannan taro shi mu ce taro ne na tunatarwa game da shi wannan cuta ko kuma kwayan cuta HPV. To wanda yake ake kamanta shi da ciwon daji kansa. To shi ne ake rigakafi kuma bahaushe ya ce rigakafi ya fi magani. To mu nan da dukkanin shugabanni na addinai da sauransu to domin mu yada wannan bayani ne game da al'ummanmu mu faɗakar da su domin kiyayewa da kamawa daga wannan cutar ɗin da musamman yara daga shekara tara zuwa goma sha hudu ake so a yi musu wannan allura na rigakafi. haka zalika shugaban kungiyar na ƙasa bayan ya jagoranci taron kuma ya nuna godiyarsa matuƙa gaya ga al'ummar da suka hallara a wajen wannan gudanar da lecture ya ce kuma ya yi matuƙan murna na yadda matasa suka karbi wannan kira da kungiyar ta sidimik suka yi haka zalika ya ƙara da cewa na farko kun san mun sidimik muna kula da lafiyan mutum muna kula da rayuwar mutum shi san da muka samu wannan proje muka ce gara mu tafiyar da shi da gavi saboda mutanen mu ma a kwaci lafiyansu shi ne kawai abin da ya kawo mu wannan taron da ya haɗa manyan limaman addinai guda biyu na kiristanci da na musulunci da kuma sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da sauran ɗaiɗaikun jama'a wanda suka nuna farin cikinsu da karɓan wannan taron. Muhammad Awal Garba GTA Hausa Amurka ke magana daga ƙasar Kamaru. An gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai ƙasar Nijar. Inda a cikin wani rahoto na shekara-shekara da ƙungiyar da ke kula da baƙin haure da suka ɓace cikin dajin Sahara, wato APS, ya nuna 'yanci rani dubu talatin da hudu ne ƙasar Algeria ta koro. Jihar Agadez da ke iyakar ƙasashen Algeria da Libya ta zama wata magama ta 'yanci ranin. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Ashiru Alhaji Muktari daga Agadez. rahoto kan 'yan tiranin da aka kora daga kasar algeria a shekarar 2025 ya nuna cewa kimanin mutane 34,000 ne a cewar bayanin da ya fito daga rahoto na shekara-shekara da kungiyar Alarmfon sahara wato aps ke wallafawa wannan dai ya samo asali ne in ji rahoton daga manufar tarayyar turai lamarin da ke haddasa korar 'yanci rani zuwa kasashen yankin saharar afirka shehu aziz shine mai kula da ayyuka a kungiyar ta aps eh, cikin wannan mutane akwai lalle eh, mutane 'yan niger wanda suka ta yi kuma akwai na sauran kasashe na kewaye na afirka ta yamma eh, duk wannan al'amar da ke wakana ya kawo cikas sosai lalle muna jinjina ma ma'aikanta sun yi nasu yin bakin nasu kokari wanda ya baka mazauni ya baka hanya ka wuce ka bi cikin gari ka yi hulɗa da 'yan gari sai mu ce in ba da ma'aikanta sun yarda wani bai yi wa. 'yan tsiranin da ake koro su a kowane lokaci na shan tsananin wahala a cikin dajin sahara Amadu Umaru shine magatakarda a cikin kwamitin da ke kula da bakin haure a Agadas. Kamar irin dubannan mutanen da suke fita wasu su ne Alije wasu su Libi. In ga wannan abu kamar sai ba ka tsoro ma. Yana da ban tsoro. In ma wasu wurare an ce akwai yaƙe-yaƙe to wasu ba yaƙe-yaƙen ba ne ma wasu kamar rayuwa ce ta yau da gobe take huddo su. to kuma in suka zo ba su kai inda za su samu waccan ba rayuwar da suke nema ko aiki ne suke sama kuma sai a turo ƙeya su baya kamar wahalar ta yawa ƙungiyoyi masu kula da su ba su iya ɗaukar yauninsu saboda abin ya wuce inda misali yake kuma abin yana kawo ma duk garin da suka suka sabka yana kama mutanen nan karamcin rayuwa. Zan dai aksarin matasa ne ke cikin wannan hali. kan haka ne ma musa bilal dan farar hula a agadas ya bayar da shawara ga shugabannin kasashen afirka yau kana cikin aiki kana saka aiki sai ga an kamo ka an maido ka don ka tahi a hannu biyu kuma ka dawo hannu biyu da yawa a cikin su ma an suka je sai in sun dawo ake samu musu kuɗin mota su dawo don kenan kiran da gare mai kamata a ce matasa duk inda yake duk inda matashi yake ga kamata a ce saya ya kasashe aiki kuma ya kamata kasashe na afirka ya kamata su duba harkokin matasa su samu matasa aiki su samu matasa abin yi saboda wannan yawace yawace a cikin garuruwa bai kamata ba daga algeria in an yi su ko ko an maido don akwai inda gidaje-gidajen da ake sabke su biro kan da ake sabke su a musamman a nan a garis akwai biro na oem inda ake sabke su a su yi su a musu takardu in so a maida su wajajen su yan tiranin dai da ake korarwa na shan wahala sosai wanda wasu ke kai ga rasa rayukansu a cikin dajin sahara a su na tsallakawa turai kan haka ne ma gwamnatocin kasashen da kuma kungiyoyi daban-daban na duniya ke kokarin dakile wannan al'amari amma abin ya tutura ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar niger an gai da ashiru alhaji muktari da wannan rahoto Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba, mu duniya jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci A shirin na yau zai faro ne daga can gasar Uganda, wato kasar da ta gudanar da zaben shugaban kasa a makon da ya gabata, inda lamurra suka yi da huwa zogalen yara wato nan ya nuna can bai duna ba dangane da tashin tashinan da ta biyo baya da kuma haya gagan da suka biyo baya tun daga ranar sha biyar ga wannan wata da muke ciki domin take-taken da 'yan adawa suka gani tsanguna masu da nufin tafka magudi da dai makamantansu a lokacin zaɓe. Hukumar zaben ƙasar da ta ayyana shugaban ƙasar da ke kan kalagar mulki a halin yanzu wato Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 71.65 bisa ɗari na adadin ƙuri'un da aka kaɗa yayin da Bobby Wine na jam'iyyar adawa to ya sha kaye da ƙuri'u kashi 24.72 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. An dai zargin wannan zaɓe ya gudana ne cikin maguɗi da almandahana da kuma ƙamuya-muya. An yi ta fama da hargitsi da kuma hayagaga biyu bayan irin tirsasawar da aka yi wa 'yan jam'iyyar adawa. a yayin da zaben ke gudana an ɗauke wato hanyar sadarwa na aikewa da sakonni wato intanet ta yadda ba za su iya kai koka waje ba ko wani abu game da abubuwan da ke gudana lamarin da ya sanya majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa game da lamurran da kuma musgunawar da aka yi wasu 'yan adawa da wannan nasara da shugaba yoweri masabeni ya samu ya shafe shekaru arba'in bisa karagar mulki kuma wannan nasarar ta ba shi damar kasancewa bisa karagar mulki a karo na bakwai kuma zai kasance daga cikin shugabannin kasashe a nahiyar afirka 'yan kalilan waɗanda suka yi kere a mulkin ƙasarsu wato irin na sai baba ta gani a nan nahiyar afirka museveni dai ya yi alkawarin daɗa ba da fifiko wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kana kuma zai buɗe hanyar ƙaruwar arziki ga al'ummar ƙasar tare da wanzuwar haɗin kai da zaman lumana al'amarin da ake bukata don ci gaban ƙasa. ko da dai hukumar zaɓe ta ƙasar ta ba da sakamakon zaɓen a kan lokaci kamar yadda aka saba to amma bisa ga al'ada ba za a rantsar da shi ba sai a ranar biyu ga watan mayu na wannan shekara nan da watanni uku da rabi masu zuwa kenan wato ranar da ya zo daidai da ranar da ya ɗare karagar mulki a shekara ta farko a cikin shekarar 1986 a matsayin shugaban ƙasar uganda ana da ganin cewa wannan koke da bobi wine na jam'iyyar adawa da ya yi ɗaga kara cewa an tafka magudi da almandahana game da wannan zaɓe to tabbas wannan na iya shafar ranar da za a yi bikin rantsar da shugaban ƙasa. yanzu kuma sai ƙasar iran a dangane da dambarwar da ta kacame a kasar ta iran biyo bayan wato kuncin rayuwa da kuma tauye haƙƙin ɗan adam da kuma murkushe masu zanga-zanga a cikin kasar wannan lamari ne ya sa ala dole kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya yi zama na gaggawa a jiya ɗinnan inda ya tattauna game da zargin musgunawa tare da nuna karfi fiye da kima a kan masu gudanar da zanga-zangar nuna ƙin amincewarsu da abubuwan da suke wakana a cikin wannan ƙasa ta iran tun daga ranar 28 ga watan disamba wato watan jiya kenan ya zuwa yanzu dai kimanin mutane dubu biyar ne da biyu suka rasa rayukansu sanadiyar tashin-tashinar da aka yi ta yi iran dai ta ɗora laifin tashin-tashinar da kuma mace-macen da aka samu a kan 'yan ta'adda da masu zanga-zanga masu samun goyon bayan wasu 'yan adawa da ke gudun hijira wato a ƙasashen da ke makotaka da ƙasar. da kuma irin katsalandar ɗin da ƙasar amurka da kuma isra'ila suke yi a cikin harkar cikin gida na ƙasar ta iran su ne ke da alhakin wannan abubuwa da ke wakana to amma kuma ƙasashen duniya sun yi kiran da a gudanar da sahihin bincike a game da lamarin da ya sababa wannan tarzoma da aka samu ya zama ruwan dare a cikin ƙasar da ta gudana tare da keta haƙƙin ɗan adam da aka yi ta zargin sun wakana a bincika sosai kafin a yanke hukunci. An da kiyasta cewa kimanin mutane dubu biyar da biyu ne suka mutu kamar yadda ya bayyana ba kuma ƙasa Amurka ta ƙaƙabawa Iran takunkumin kare tattalin arziki da ya shafi zirga-zirgar jiragen ruwa da masu dakon mai da kuma safarar mai da ma kuma kamfanoni masu hada-hadar kasuwanci akan wannan hanya na shigi da ficin zuwa wajen iran don laifin da ta aikata na tauye haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar nata 'yan waɗannan kwanaki da aka yi ana fama an tarzoma a ƙasar kwamitin kare 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya fara tunanin yiwuwar ƙara zurfafa bincikensa da yake yi a kan wannan tarzoma na baya-bayan nan wanda ya kace kuma aka fi samun kashe-kashen mutane a ciki wanda sai sun gama ne za a iya sanin aƙibin mataki sahihi da ya kamata a ɗauka. nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan mako sai kuma mako na gaba in Allah ya kai mu. sani sha'ibu malafashe amurka ke magana Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labarin wasanni amma a takaice. bari mu leka Najeriya inda za mu duba wasan da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas da kuma kungiyar kwallon kafa ta Abiyon Warriors wanda Abiyon Warriors ta bi Kano Pilas har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi a wasan mako na 21 na gasar ta bana inda hukumar da take shirya gasar premier league na nigeria npfl ta dakatar da alkalin wasan da kuma wanda ya taimaka masa a wannan wasa bayan da ake zargin su da haramta wani bugun daga kai sai mai tsaron gida wanda aka yi ganin ya cancanta a ba kungiyar kwallon kafa ta kano pilas wadda wannan lamari ya kawo cece kuce a wannan wasa rashin nasarar da kano pilas ta samu a gida a hannun abia warriors ya sanya sakamakon wasan ya canja mata har ila an hukunta alkalin wasan bisa rashin gudanar da aikin da ya dace da kuma nuna muhimmancin abubuwan da suka faru ko kuma rashin yin bayanai game da wannan lamar kuma gasar sun bayyana cewa ayyukan jami'an wasannin sun kawo cece kuce mummuna a wannan wanda alatilas aka dakatar da sunan take ba tare da katsalandan cikin wasu dukkanin wasannin da suka shafi lig lig da kwallon kafa wanda ita hukumar npls ta shirya daga najeriya za mu leƙa nahiyar turai musamman bangaren sai da sayarwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona na shirin sabunta kwantirakin ɗan wasan ta fami lopez sabunta kwantirakin zai haramta wasu ƙungiya ɗaukan ɗan wasan daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar ingila trent alexandra anon da yiwuwa zai bar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid yayin da sabon mai horas da ita albaro ya buƙaci dan wasan mai shekaru 27 da haihuwa ya nemi wata kungiya don ci gaba da fafata wasa. Nan kuma kungiyar kwallon kafa ta baya mu ne za ta fuskanci babban dagagi daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kan dan wasan Abirkos mai fafata a kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig Yan monde dan shekaru 19 da haihuwa. dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace dan kasar Ingila Adam Watson dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa na iya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wanda ta nuna sha'awar ganin ta ɗauko dan wasan don taimaka mata yayin da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuwa na diba ganin cewa ta dawo da dan wasan Girka Costas Tsimakas mai shekaru 29 da haihuwa wanda ta ba da kungiyar kwallon kafa Roma aro yanzu haka ta yi ta bayyana sha'awata na garin ta dawo da dan wasan. Chelsea tana yunkurin tuntubar kungiyar kwallon kafa ta Juventus kan aron dan wasan tsakiya na kasar Brazil Douglas luis wanda ke taka ledarsa a kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest. Bala Dairu GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Libya ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da kamfanonin mai na Total Energies daga ƙasar Faransa da kuma ConocoPhillips na Amurka na tsawon shekaru 25 kan kuɗi dala biliyan 20 jari daga ƙetare, in ji Firaministan ƙasar Abdulhamid Al-Dubai Aldubaiba. Reshen kamfanin mai na Libya da ake kira Waha, wadda ya sanya hannu a madadin ƙasar yarjejeniya za ta bunƙasa mai da ƙasar take haƙowa zuwa ganga dubu ɗari takwas da hamsin a kowace rana wadda zai samar da kuɗi dala biliyan ɗari da saba'in da shida a tsawon lokacin kamar yadda firaministan ya faɗa a shafinsa da ke dandalin x asusun ba da lamuni na duniya wato imf a takaice zai kai ziyarar aiki ƙasar gabon cikin watan gobe a wani bangare na aiki da hukumomin ƙasar duk da cewa babu zancen karɓar rance da aka yi tsakanin ƙasar da asusun a hukumance kamar yadda wani kakakin asusun ba da lamunin ya faɗa a jiya juma'a gabon tana ƙara dogaro kan samun rance daga hukumomi masu hada-hadar kuɗi daga yankin ko da shi kamfanin auna ƙarfin tattalin arziki na ƙasashe da ake kira finch ta iya ce ƙasar ta rage karɓar bashi bayan da kamfanin ya rage ƙarfin wasu masu baiwa ƙasar rance daga ƙetare. Yau Asabar Rasha da Ukraine sun tashi daga shawarwarin neman kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu a zaman da Amurka ta shiga tsakani aka yi a birnin Abu Dhabi ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba bayan da Rashan ta kai hari a Ukraine cikin dare wadda ya jefa mutane fiye da miliyan ɗaya cikin duhu yayin da ƙasar take fuskantar matsanancin sanyi. A saƙon da ya wallafa a dandalin sada zumunta shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce sakamakon zaman da aka yi duka sassan biyu sun amince su koma su gaya wa shugabanninsu abin da aka tattauna a kai da zammar tsara shawarwari na gaba. A birnin Minneapolis na jihar Minnesota Amurka mutumin da jami'an shige da fice na Amurkan suka harba yau Asabar ya mutu, kamar yadda jami'an jihar da na tarayya suka faɗa, wanda shine mutum na biyu da jami'an tarayya suka harba suka kashe a birnin da ke arewacin Amurka. Mutumin wanda ba a bayyana ko wane ne ba hukumar kula da harkokin cikin gida na Amurka ta ce yana da bindiga da kurtun albarusai guda biyu. Wani bidiyo da ake yada kafofin sada zumunta kuma wasu tashoshin talabijin suka nuna an ga mutane da suka rufe fuskokinsu sanye da sulke suna kokawa da wani mutum a wani titi da kankara sai kuma aka ji karan bindiga a bidiyon kuma an ga mutumin ya faɗi ƙasa sannan aka ji ƙarin harbe-harbe Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau. Sai Allah ya kai mu ranar Litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nishar da Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga sahaba Imam Aliyu wanda ya taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Mu huta lafiya.